godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai sarati da sallamawa ga sayan halitta mai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukaki sarki a sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci daren alhamis daren sha biyu ga watan zulqa'da hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 wadda ya dace da 29 ga watan hudu miladiya 2026 Allah madaukaki sarki ya bamu tsaron lokaci an halarci wannan masallaci na masjidu imam ramadan yusuf rahimahullahu ta'ala inda muke haɗuwa domin karatu cikin wannan littafi na alƙaunin mufid fi sharhi kitabi tauhid wallafawa a allama muhammad salih ibn al-usaimin wadda ya rasu hijira shekara 1421 Allah ya ji kan shi gafarta mishi wadda sharhi na littafin kitabu tauhid na almujaddi a sheikh muhammad bin Abdulwahab, wahab wadda ya rasu hijira dubu da ɗari biyu da shida Allah ya gafarta mishi wannan kuma shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah a zamanmu da ta gabata mun yi karatu akan abin da ya shafi tauhidul asma'i was sifat akwai abin da shafi tauhidin sanin sunayen Allah maɗaukakin sarki a siffofin Allah maɗaukakin sarki mun yi karatu har zuwa inda malam ya yi mana bayanin ƙarshen inda malam ke nuna mana cewa duk wanda bai yadda da wannan ba ba za ta cikin ahalus sunna ba haka ba za a sa cikin aljama'a ba yayi bayanin me yasa ahlus sunna aka kira su ahlus sunna me yasa kuma aka danganta su da aljama'a a daidai nan malam ya tsaya yanzu ko malam zai mana magana akan halin da wasu waɗanda suka yi inkarin al'asma wa sifat suka tsinci kansu a ciki akwai bayanin wasu waɗanda suka yi tuba suka dawo da irin maganganun da suka faɗa bayan sun tuba. Malaiki wa ƙari na ƙala shari'u tsohawiyya hanyar gazzali. Suke wanda ya sharhin littafin al’aƙidatun tsohawiyya, Malai yana ishara ne zuwa ga Abin Abil Izzi al-Hanafi. Zuwa lami da ya zo bayan ibn abdulaziz al-hanafi in ka ji ya ce maka wa shari'u fahawiyya to yana ishara zuwa ga ibn abdulaziz al-hanafi to shi ya fara yi masa sharhi wanda ya rasu hijira shekara 771 to shi malam ibn abdulaziz al-hanafi malaka ya nakalto an al-ghazali daga imam al-ghazali imam al-ghazali yana daga cikin jagororin aqidan asha'ira a da kafin daga baya suka suka tuba kamar wannan aqidar aqidan kore sunayen Allah da sifofin Allah yake wa huwa mimman balaga zirwata ilmi kalam yace Imam al-Ghazali yana daga su waɗanda suka kai tsololuwa akan falsafanci shine ilmin kalam sune yan asha'ira din ta ga waɗanda suka yi ƙololuwa imam ibn abdul'iz ya naƙalto kalaman wata magana إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ والزلل والخطأ yace malam ya nakalto maganan Imam al-Ghazali maganan da duk mutum ya karanta tabbas zai bayyana masa abin da waɗannan masu wannan akidar na ilmul kalam suka fada ciki na kuskure da zamiya da fagamniya da rashin tabbas da rashin tabbas wa annahum laysu ala bayyinatin min amrihim kuma zai bayyana maka kai mai karatu cewa su waɗanda suka inkarin asma'ullahi wa sifati zai nuna maka cewa lallai su ba a kan daidai suke ba a dukkan al'amuran sun rayu ne cikin rayuwa da mata yanzu ma laina maka ishara ne shafa koma zuwa ga shi sharhin fahawiya na ibn abul izzi al-hanafi ma ga wannan magana da ya wanda ya nagarto daga imamu da gazali Allah ya fi kai shi ake wa razi haka abu ali bakaruddin an razi shi ma yana daga cikin manya-manya a wannan aƙida ta sha'ira. yana cikin manya-manya na a sha'ira shi ma ya bayan da ya fara nadaman jin wannan hanyar shi ma ya yi magana malaikin huwa min ru'asa'ihim wanda fakhruddin bin razi yana daga cikin jagorori na a sha'ira. shi kuma ga abin da ya faɗa. shi da yake malamin lugha ne ما شاء واكي نهاية إقدام الأقول إقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول أمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا إمام الغزالي إمام الرازي shi faɗi wannan wannan baiti din wannan baitin ya fara jin shi ne lokacin da Professor Muhammad Al-Hassan Yunus yake kan tace mu karatun Igasatul Lahban nan wannan masallacin Ibn Qayyim shi ma ya kawo wannan baitin a cikin Igasatul Lahban lokacin da yake masu aqidar Asha'ira raddi shi ma na kautur da Imam Razi me yake cewa ce ne hayatu iqdamin uquli iqalu yake karshen duk inda hankali zai kai da binciken sanin wane ne Allah shi ne da hankalin kai to babu inda zai kai ka sai iqalun sai wahala inda za ka zauna da hankalinka ne kake so ka gane Allah ba da abin da ka tabbata a Qur'ani ko a sunna ba to babu babu tashar da zai sauke ka cikin wahala yace wa aktaru sa'in alamina dalalun mafi yawan kokarin halittu wai dan su gano waye Allah da hankalin su to babu inda su kuce ata dalalun fata ne kai ke kai yace wa arwahuna fi wahshatin min jusumina yace rayukan mu fanko ne a cikin jikunan mu wa ghayatu dunyana adan wa wabal mana yana nufin su da suke kokarin watsi da nassi kenan na qur'ani da sunna wasu san fa da hankalin su ne yake to rayukan su kawai kaman fanko ne a cikin dukunan su kuma wa ghayatu dunyana adan wa wabal yake kuma karshe na rayuwar su na duniyar su gaba daya karshe adan cutarwa ne wa wabal da wahala da rashin tabbas yake walam nasfit min bahtina qula umrina yace duk tsawon shekarun da muka yi muna ta bincike wai da kwakwalwarmu mu ce kaza da ƙur'ani yace sifar Allah ne mu ce ba haka ba kaza mu ce ba haka ba kaza sunan Allah ne mu ce ba haka ba yace duk binciken da muka yi tsawon rayuwarmu ba abin da muka amfana shi lam nastafi ba abin da muka amfana da shi siwa an jama'na fihi qila wa qal fa abin da muka tattara sai ya ce ya ce kila ta'ala kadai muka je arda amma ba wani mai amfani da muka samu an gane ko kuma da ba za a samu ba kuma da ba za a samu duk lokacin da aka ce ga ga nassin alqur'ani ga nassin hadisi ka ce a ai wannan in ka lura ai ya saba da hankali ha bari kan hankalinka ya baka abin da bai saba ba to babu inda za ka je sai wahala zaka wahala ne kawai ka dawo لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا نية انسى لكي تيوى قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأفضل يتكر حيث ذوان ذي جيفد القرآن أبا ينسى أما إن ذي كفهجة كي تراثون ونفلوس عليه كفهجة بشي Sai ka ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce shi sai ce maka to amma kaga akwai theory kalmas ya faɗa theory kaza ko ko Alexander the Great ya faɗa theory kaza ko ka tuna theory din na Galileo ka tuna ai ya ce kaza yanzu ka kai mu karanan shi da kaza mana kai mu karanan shi kaza mana wai abin da yake sai nuna maka a yanzu an wuce zamanin ka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce zamanin theory din su wa'in can amma kuma shi bai san karnan in ka in ka kare mafi girman barnan na kasanto ya zama arni da yin haka a ce to ka ide shi a gefe wannan ka sana dara shi da uwa ake ku to kasantuwan ya jefar da qur'ani da sunna a gefe dauko theory kasanto abin da zai haifa miki na kasantuwan shi mai da shi a wannan kuma yana mai da shi ba ƙauye Ba ƙauye inda san zat a farko tukun in za ka shaƙe shi ka samun shi bincika yana da tabbas cewa wannan filosofi in ya faɗi wannan theory ya ka tabbas cewa ya faɗa ko bai faɗa ba wallahi zai da tabbas kuma babu wani sanadi ken da ya nuna cewa ya faɗa din ko haka bane ban wani sanadi can da ya noce a faɗa, kwanaki na ga wani a x ya kotun wani magana wai daga martin luther king cewa martin luther king ya ce wai ina tsoron kar bayan na mutu ka zo a faɗo wata magana a ce ni na faɗa alhali ban faɗa ba wai shi martin luther king ya ya faɗa jiniyo ɗin ba asalin wancan mu sai ga shi jiniyar ɗin kuma ya miki reply cewa wannan ma ba su faɗawa so in mutum ya fiye ƙoshi kawai zai faɗa ya ce wane ne ya faɗa shi kuma tun da yanzu ya zama ya kai matsayin profesa ana ganin ka ai zai wuya ba zai ma wancan to kai kuma ka tashi na kashewa za ka na kaito ne cewa profesa wane ya faɗa littafin cewa wane ya faɗa sai kuma za su sun ce profesa wane ya faɗa shi kenan kaga na farko kenan hanyar da zai zama na farko kenan bai da sanadi bai da hanya in ji cewa wancan filosofi ya bada kenan na biyu da shi filosofi duka da su galili galileo din su su alexander da great din su aristo din su kalmas din su waye duka ba duka ba da su da maganganunsu da maganganun da zo a da sunna wanne fi tsufa wanne fi nisa da zamani in ta zanen zamani ne yasa ba za ka yi aiki da ƙur'ani ba to da su maganganun su da ƙur'ani wanne fi kusa da zamanin ka wanne fi kusa da zamanin ka su fa waɗannan fa ana lissafa su fa kuma duniya tun a jaji annabi isa ne Barinsu duniya ba wai haihuwansu ba amma kuma ka ce a ƙur'ani da shi ne ƙauyanci yanzu zamanin theorist su ne in ƙauyanci ne wanne fi nisa da zamani wanne fi kusa da zamaninka da kuma ka zo ka ɗauko wancan ta haɗa da zai sa kuma ya zama army original of protestant copy duk wanda ya ce shi da hankalin shi zai yi to babu inda zai kai ne wahala Allah ka kiyashe mu Allah ya ce kun maƙala sannan sai yake cewa laqad ta'ammaltu tuqal kalamiyya har yanzu maganar Imam Razi malam ke haka to mana shi Imam Ar-Razi yake cewa Amaltu" ta'ammaltu na yi nazari nayi dubi al-turuqal kalamiyya da hanyoyin da malaman falsafanci suke bi wal manahij al manhajoji hanya na malaman falsafa yace kama ra'aituha tashfi alilan wala tarwi ghalilan ban ga wannan hanyoyin suna iya warkar da ɓatacce ba ba sa iya warkar da mai jin kishin ruwa ya daina jin kishin ruwa ya ce duka hanyoyin ba abin da ke amfanarwa haka da ke soli sufani yana kuma yana maganar da yaran su na falsafanci ya ce hanyoyin na ga gaba ɗaya ba sa iya shirya da ɓatacce kuma mai jin kishin ruwa baya iya ƙoshi ya daina jin kishin ruwa inda wannan hanyar da za a bi yake wa wajadtu aqrab al-turuq tariqatu quran sai na ga mafi kusan hanyoyin da mutum zai bi in fatacce ne ya shirya. in ne kishi ne ya koshi shine hanyar al-qur'ani sai ce aqra'u fil ithbati yace saboda ni ma ina karantawa akan abin da shafi tabbatar sunayen Allah da sifofin Allah to ni ma na karanta ar-rahmanu 'ala al-'arshi tawa ni ma na ce Allah mai rahama akan al'arshi ya daidaita ilaihi ya al-kalimu tayyib na karanta cewa ayyuka kyawawa maganganu daɗaɗa suna haurawa ne zuwa gare shi yani ku tabbitu suna tabbatar da abin da waɗannan ayon suka tabbatar wa aqra'u fil nati kuma ina karantawa a wajen kore ma Allah sifin da ba nashi ba laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu wanda yake tamka ga Allah wala yuhiquna bihi ilma kuma na yadda cewa babu wani wani a cikin halittun su yake kewaye Allah da ilimi da sanin sa babu yace yani abinda nake nufi antil mumathila wa antil ihata bihi ilman ina kore wani ya zama ya tamka ga Allah kuma na kore wani a da hankali shi ya gane wane ne Allah shi duka na kore yake wa man daraba mithla tajribati arafa mithlu ma'rifati duk wanda ya gwada irin abin da na gwada to shi ma zai san abin da na sani je fakhruddin ar-razi Ya cikin malaman tafsiri manya-manya wanda da suke amma littafin tafsirin sa ya cikin tafsirin da ya rubuta kafin ya tuba bayan da ya tuban bai samu lokacin rubuta wani ba shi sa maluma suke cewa za ka iya ɗaukar komai a littafin tafsirin saman da da wanda tauhidi za ku yi lura za ku yi larabci tsantsan larabci za ku yi fitar da hukunce hukunce na fiqh amma an zo maganar tauhidi kuma sifir ne zero ne So da cikin rayuwar da a baya daga baya zo ya ya tuba hana sai ce fatajiduhum khiyara muqarribin yake to haka in ka bibiye su gaba ɗaya za ka gan su a hukace suke wani sashi na warware sashi ba su da shakka laisu ala yaqinin min amrihim duk abin da suke ba su da tabbas a wa tajidu man hadahu Allah sirat mustaqim mutma'innan munshariha as-sadr duk kowanne daga cikin su kuma duk wanda Allah ya shirye da shi zuwa ga hanya mai kakkiya madaidaiciya zaka same shi cikin natsuwa shidansa zuciyarsa a buɗe hadi al-bal yana cikin kunciyar hankali yaqra'u fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam haka sami shi ya koma ya koma karanta abin da ya tabbata a Qur'ani a littafin Allah da abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma asbatahu Allah li nafsihi min al-asma'i wa sifat فيثبت إذ لا أحد أعلم من الله zai karanta abin da Allah ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi shi ma sai ya tabbatar da wannan abin so da babu wani wanda ya fi Allah sanin Allah shi Allah ya ce tun da Allah ya ce ni kaza ne shi kenan suka haƙura suka sallama ya ce wala asdaqu khabaran min khabrillah ko babu wani labari da ya fi gaskiya sama da labarin da Allah ya bayar wala asahhu bayanan min bayanillah babu wani bayani mafi inganci kamar bayanin da Allah ya yi kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce yuridu Allahu li yubayyana lakum Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ya tsore yana nufin yayi muku bayani da bayyana muku mai da koma a wani guri Allah ya ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani ne kuma kar ku tsaka mana in kuka in kuka idin bayanin Allah za ku za ku za ku bata shi ka Allah yake muku bayani wani guri Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay' Allah ce mun saukar maka da alƙur'ani ya zama mai bayani ga dukkan komai wani guri Allah ce wa man afdaqu min Allah tsira? shin wai wane ne ce Allah gaskiyan zance ne wani guri ce wa man afdaqu min Allah hadithan wai wa ce Allah gaskiyan labari ne kan an fahimta ku saka zaman ka lafiya shine ka bi abinda Allah yake abinda ya tabbata a Qur'ani abinda ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi a farkon lamiya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kai abinda bayan da ya faɗi da yasa yayi lamiya ai tambayar sa aka yi ko ce ya sa'ili an mazhabi wa aqidati rizqa al-huda man lil hidayati yas'alu حب الصحابة يأتي أسمع كلامي har zuwa ƙarshe a ƙarshe a ƙarshen lamiyan sai wata bakandamiya wanda muke saka ture yace hadha i'tiqadu malikiyyin wa shafi'i wa abi hanifa thumma ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma alayka mu'awwal yace kun abin da na faɗa na bin qur'ani da sunna din nan shine aqidar imam malik shine aqidar imam shafi'i shine aqidar imamu abu hanifa shine aqidar imamu ahmad ibn hanbal yace fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun in ka bi hanyoyin su to ka dace amma fa in ittaba'ta fa in ittaba'ta in kai ka kirkira naka to kuma alayka mu'awwal baka da wanda zaka dingina zuwa gare shi baka da madingina baka da madingina haka imam Abu Bakar ibn abi dawud rahimahullahu ta'ala shi ma cin ha'iya dinsa yake tamakkad bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wajin bi kitabillahi wa sunanil lati tatat ar rasulillahi tarju wa tabba tanju wa tabba yake tamakkad bi hablillah riko da igiyan Allah tamakkad bi hablillah riko da igiyan Allah wa sunanil lati da sunnoni allati atat ar rasulillah suka zo daga manzon Allah wala taku bid'iyyan kar ka zama dan bid'a la'allaka tuflihu in kai in kai ka riko da sunna da qur'ani to tabbas zaka rabauta zaka tsira wajen da hamlin lalace da ilhuda akwai ka riko da igiyar Allah Qur'ani kuma ka ji sun ka ji shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taku bi la'allaka wajen bi in za ka yi addini kai addini Qur'ani da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka wannan ka tsira ka tsira Allah ya sa mu gani bale ce fa hadhihi al-ayat wa ghayruha tadullu ala anna Allah yubayyinu lil khalqi ghayat al-bayan at-tariq allati tusilhu ilayh ce waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga yuridu Allah li yubayyana lakum har zuwa na ƙarshe da muka karanta wa man asdaqu min Allah haditha yake to waɗannan ayoyin wa ghayruha da wasunsu yadullu ala anna Allah yubayyinu li khalqi suna nuni cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yayi ma bayi bayani bayan da bayani ya tsanta bayanan da kai makura ya musu bayanin ne at-tariq allati tusiluhum hanyar da ita za ta kai su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya musu bayani bayanin kuma na ƙarshe wanda ba su buƙatar wani bayani sama da wannan yace wa a'zamu ma yahtaju al-khalq ila bayanihi ma yata'allaqu billahi ta'ala wa bi asma'illahi wa sifatihi hatta ya'budu hatta ya'budu Allah ala basira yace kuma mafi girman abin da bayi ke bukatan bayanansa game da abin da ya shafi Allah da abin da ya shafi sunayen Allah da sifofin Allah har su bautawa Allah akan basira da ilimi Allah riga musu bayani لأن عبادة من لم يعلم صفاته aw man laysa lahu sifatun amrun la yatahaqqaqu abadan yace saboda bautan wanda ba mu san siffofinsa ba ko bautan wanda zai da siffofi gaba daya abu ne wanda ba zai taba tabbatuwa ba shi ma Allah ya san haka ke kuma mana bayanin siffofinsa yayi bayanin sunayensa amma kuma ta ga sama suka suka kore suke cike da masu siffar ko sai a'a yana da siffar amma kuma ba wanda ya sani shi ne malai yake ce to yi bauta irin wannan wanda zai da sifa kwata-kwata ko kuma wanda ma ba mu san sifar nasu ba bauta ne wanda ba zai tabbatu ba yake fala budda an ta'lama min sifatil ma'budi ma taj'aluka taltaji'u ilayhi wa ta'buduhu haqqan babu makawa akan wani abu na dukkan wanda kake bauta masa wanda wannan abin shi zai ja hankalinka da tunaninka zuwa ka bauta masa haƙiƙanin bauta lokacin da kake bautan Allah kana tuna Allah nan mai rahama ne Allah nan mai tausayi ne lokacin da zaka saba masa kana tuna Allah nan mai kamu ne mai ukuba ne yana kushi, yana kin mai a masa zai saka ne fanci sabon nasa zai saka kusanci bautan nasa ko ba gani ba an gane to wannan siffofin shi yake da yake tasiri a zuciyarka kana kwaɗayin siffofin waɗanda na rahama da tausi kana tsoron sifofin waɗanda suke kishiyantar waɗannan ko ba gani ba yau Allah ya sa mu gani Allah yake wala ya tajawazu zul insanu haddahu yake duk da haka duk da Allah ya faɗa mana sifofin nasa kuma shi mutum kar ya wuce iyakansa ila sun ɗaukar tamthil zuwa ga kokarin kwatanta na Allah ko kuma nuna wana wanda ya kamance ne da na Allah kar ya wuce kai zuwa ga wannan لأنه إذا كان عاجزا عن تصور نفسه التي بين جنبيه فمن باب أولى أن يكون عاجزا عن تصور حقائق ما وصف الله به نفسه kace saboda shi mutum in ya gagara sanin hakikanin wani abu da ke tare da shi a halittansa wani shi ya fi cancanta ya gagara sanin hakikanin abin da ke tare da Allah sai da kake kokarin to haka akwai wanda su kuma mun karanta a baya su da suka tabbatar da ma'alla da siffofin da sunayen sai kuma ke ƙoƙarin su kwatanta su faɗi ya yake da tun da ka sani to dole kuma ka sanya yake shi ne mala yake musu rabbi a nan ya ce to kanadin kai ƙoƙarin sanin hakikanin ya na Allah yake to ƙoƙarin sanin kanka gaba ɗayan ka tukun kai hannu a kasance ko haka bane yanzu kai a matsayinka na mutum a jikinka akwai abin da baka taɓa gani ko ba gani ba har ka mutu ko haka bane akwai inda ba za ka taba ba kuma har ka mutu ba za ka ba, ko haka ba ne? akwai inda inda ko za a kashe kuriya ake yi ya faru ba za ka tabawa yanzu ai kai kana magana motsi kake da baki da haƙori da harshe kuma a jikin akwai wanda duk abin da kake da shi a baki kana da shi amma yin magana ba za a ji ba bai haka yake faru ba ka san ba ka sani ba to kai ƙoƙarin sanin wannan to ga zan ka san hakikanin na Allah shi Allah ba ka daidai wanda kwakwalonka zai iya ɗauka ne E, ina da gani ina ji ina da hannu ina tausayi ina jin kai ina da hakuri ina tsarɗi tsoba ina fushi wannan shine hankalinka zai iya haka Allah ya baka gurin amma ka san ka san hakikanin su ka fara sanin hakikanin kanka duk shi ka fara sanin wani shine abin da malai yake faɗa malai yake cewa a ah, ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه من السؤال da wannan ya zama wajibi mutum ya hana kansa yin wasu tambayoyi kamar ne kamar lima a kaifa an ce an kaza yana da kyau ka ce to me yasa hana kanka wannan tambayar duk abin aka ce maka Allah ne ce ayi sai kokarin wai sai ka san wannan kuskure wa kaifa ko ka ce to yaya yaya Allah zai yi tsari Allah zai zo filin alkiyama da shi da mala'iku to sai ka yaya zai zo Allah ya daidaita kan arshi ka ce ko yaya ya daidaita a kwatanta maka ka nisanci wannan yace fi ma ya ta'allaku bi asma'illahi wa sifatihi shi abubuwan da suke da alaka da sunayen Allah da sifofin Allah akwai abubuwan da amma abin da ya shafi sunayen Allah da sifofin Allah na ibada na yau da gobe amma Allah ya sa kai ne kawai a matsayinka na bawan shi ubangijinka ko ba kai saka tambaya me yasa ba duk ko kai tambayar me yasa babu wani mahaluki zai faɗa maka me yasa an fahimta ku ba misali nan kurkusa kurkusa da mu yanzu in mutum zai yi Allah ba ta yi alaula ba sai sa ake alaula kafin a yi sallah saboda ka tsaftace jiki ne ok to wanda ya fito wanka ba ya yi wankan shi tsab da soso da sabulu ya sa turare sai kuma ka fito daga kyanakanci hannunka duk jikin mai ha dukanku akwai bukatan kuri ne ko kai da wanka ba aka yi alaulawa aka yi alaula shi ma da yanko kyanakanci zai yi ne mu duk da aka fi yi tsabta abin ne suka ce kai alaula ko magani wa Allah ya fa ka ko da kai bawon shi ne haka nake so haka nake so kuma kai take kan to Allah ba zan yi ranar da na san fa, shi shikenan ranar da za ka san me yasa kuma ranar za ka gane ai za ka gane hukunci so wai ka ga da kokarin sai na san me yasa kaza sai na san me yasa kaza kai bawa ne sunanka kenan abu bawa sunan Allah kuma ubangiji inda ya halicce ka shikenan shikenan Allah ji kan malam bamba wani ke mishi malam yasa aka ce a kashe tsaka tsakan nan fa bai yin komai yace muna kashe tsaka ne saboda annabi ya ce mu kashe kuma kuma sai annabi ya ce mu kashe za mu kashe shi ne kawai magana shi ne kawai magana haka ka guji irin waɗannan irin waɗannan tambayoyin sai malai ke cewa wa kaza yamna'u nafsahu min at-tafkiri bil kayfiyya haka ma ka hana kanka ka zauna a ƙwarƙwaƙwalonka na son ya su'anta mata duka abun yake shi ma ka hana kanka mala yake wa hadha tariq idza salakahu al-insan istaraha kathiran yake to in mutum ya bi waɗannan hanyoyi to zai huta sosai zuciyar za ta zama a natse mala yake wa hadhihi halu salaf rahimahumullah wannan kuma shine halin magabata na kwarai Allah ya ji kansa gafarta musu yake wa hada da wannan ne لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله أسلوكة دوال متب يقول لي إمام مالك عن أنس ألا يقارع داع قريش ألا يجب أي شيء قاقع تاميش ألا يقارع داع قريش أباب الدعاء أباب حبة رواوة حبة رواوة أبايك أي أكي مش أبايك آه، أي أكي مش كمان إمام القاضي إياب ألا يجب أي شيء قاقع تاميش الشفاء sai da ya ba ne musamman a kan aikali musamman a kan wannan sai suka cancanci a ce musu alaihi salam sai suka cancanci a ce musu radiyallahu anhu sai suka cancanci a ce musu rahimahumullah an ya rarrabe komai imam alqadi iya ya rasu ya shika 144 ne ana yanzu rasuwarsa kusan shika 900 da wani abu sai ta ga kafa da ta'arifi huquqil mustafa bayan da ya gama bayani sai kuma yi bayanin to su aka fara kirkiran wanda ba nai ba a ce mishi alaihi salam wanda ba sahibi ba a ce mishi radiyallahu anhu ce, wanda suka fara kirkiran wanda ya ce, su ne shi'a fatattu a cikin bayanin kallo ce shi'a da ko su kirkira ce kuma sun kirkira ne kawai su doge ta limaman da annabawa kawai su ce ta limaman da annabawa haka su ne in sun kira sahabi sai na ali zai ce alaihi salam sun kira na fasi alaiha assalam ko na mai kama da wannan Aka imamu nawawi a cikin littafin al-absar har gurare guda biyu wajen ah, tafsirin fadin Allah a kai sadaqatan tukayyirhum wa tuzakihim biya wa salli alaihim an gane ku to sai ya bayanin da ake nufi da wa salli alaihim da ake nufi da manzo Allah ya aka ce wa salli alaihim asa yana daga cikin abin da MPR ke cewa suna wai dalili ne ke nuna cewa wani ma wanda ba sai ba za ka ce mita Allah ba salli alaihi haka waliyan su ma suke ce su musu irin wannan imamun nawayi yayi yayi bayani sosai a karkashin wannan sannan a babin da magana akan abin da ya shafi waye cancanta dai babi kuma su kutun da gona kan waye cancanta kan sallallahu alaihi wasallam waye cancanta ba waye tantanta cancanta ake mishi kuma kaga imamun nawayi musamman yan kira a Najeriya ai suna danganta kansu da sha'ira ne ko kuma shi dan a sha'ira ne kaga kagan ba ba kuma an ya rasu ya rasu da shekara goma sha ibn shirya na shekara sha biyar ya bar duniya imamun ya bar duniya sai wani ya ce ai ya ta su a ibn taymiya ne sai ibn taymiya ya ce shekara 661 imamun nawawi ya rasu shekara 676 a ga ta ibn taymiya yana shekara sha biyar imamun nawawi ya rasu bari kuma wani ya ce a ai ya ta karatu da ta ibi da taymiya ne kafa kake fada to ba ka ba ko da to da haka wannan kuskure ne amma walmar ka ce ya halatta mutum ya fada a babin addu'a shi yana cikin waɗanda za su rudu su ɗauka ya ba wannan malamin matsayin sahabbai ba an fahimta ko shi ma duka sun yi bayani a wannan shi yasa nake radiyallahu anhu amma sai nayi bayani saboda kila wani wanda ta wani rudu cewa ai gashi imam malik ma an ce shi radiyallahu anhu a'a a babin addu'a ba babin tabba irin na sahabbai ba Allah ji gamsa ya gafarta musu yace Imam Malik ibn Anas wani yazo majalisin sa kala sai ce ya aba Abdullah yace ya kai baban Abdullah Allah ya yace Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi sawa. Allah ya ce Allah ne rahama ya daidaita akan al-'arshi kai istawa sai kuma Imam Malik kuka kwatanta mun ya ne ne Allah ya daidaita din wannan yana tambayan wa imam malik ibn anas wannan kissan imam shafi'i abu ishaq shafi'i abu ishaq ba shatibi malamin qira'a abu ishaq shafi'i malamin hadisi ne malamin fiqh ya da littafi littafin sa al-muwafaqat a cikin littafin yayi bayanin ya kawo wannan kissa da sanadi har zuwa ga imam malik ibn anas haka imam abu umar ibn abdulhar a cikin jami'u bayanin ilmi wa qablihi shi ma ya kawo sai tambayi ma malik kai fasawa ya ne ne Allah ya daidaita Su atraqa bi ra'sihi imam malik ya saukar da kai shi kafa ya saukar da kai shi wa qala sai ce al-istiwa wa ghayru Ya ce daidaituwan Allah abu ne wanda sananne ne ba wani mai imani da ya jahilci wannan da Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa yake walkaif ghairu ma'qul ya yadda Allah kuma ya daidaita hankalinmu ba zai iya daukawa shi yasa Allah bai mana bayani yake wal imanu bihi wajib imani da shi kuma wajibi ne was su'alu anhu bid'a tambaya akai kuma bid'a ce yake wa ma araka illa mubtadi'an yake kada ganin cikin bid'a ne ku fadi haka imamu bai haƙi a cikin harinsa al-iqtiqad shi ma ya ya kawo wannan kissa da sanadi ingantacce zuwa ga Imam Malik kaga haka suke yi duk wanda suka ga dan yana so ya ja kafan shi kan sai su mishi sai su mishi kosa sai Allah baka labarin abinda hankalinka zai iya dauka ne abinda hankalinka zai iya dauka ne malai ce wa kaza yace amma fi asrina al-hadir mala ibnu usaymi ce amma kaga a wannan zamanin namu sanadi man yaqulu a wannan zamanin ne muke samu wanda yake cewa sai kaje mutum yana cewa إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فلزوا من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا لأن الليل يمشي على جميع الأرض sai dai mutum in ya wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi cewa lalle Allah madaukaki sarki yana saukowa kowane dare da kashi uku na ƙarshen dare zuwa saman duniya sai ya ce fa yalzam sai dai mutum ya ce to wannan yana nuna cewa ai kamin kodin lokaci Allah yana saman duniya ke so da ai dare yana zagayawa ne a dukkan ƙasa a dukkan duniya zagayawa ke fasulu su yantakilu min hadal makan ilal makanin akhar kuma kaga ai ai bisa uku a can dare ai yana canzawa kenan daga nan ya koma nan daga nan ya koma nan kamin kodin shi Allah yana saman duniya kenan mutum kaga yana faɗan haka sai ce wa hada malam sai ce irin wannan magana da zaka je suna faɗa a wannan zamanin لم يقلب الصحابة رضوان الله عليه باب وانا لقد تلك حبيل يتفعل وانا مغانا ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن أوى انا مغانا يجب إذا إن وانا مغانا يا هلت مومني يعيش هو يفادو أزوت يمومني لبينه الله تعالى ذي بيانش إما ابتداء أو على لسان رسوله أو يقيد من يسأله عنه إجابه sai inda ya halatta mumuni ya yi irin wannan tunanin ya ce to ya nan Allah ne sai ko kuma kashi ukun dare to ai muna dare can suna rana can su kuma suna farkon dare can suna kaza to ya ga haka inda mumuni yana iya yin wannan tunanin to da ta haɗu irin shi to sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya yi bayani ko ba sai tambaya ba Allah sai ya bayani saboda ya san wannan mumuni zai iya yin wannan tunanin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ko kuma Allah ya sa wani daga cikin sahabbai su kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duka ukun nan hanyoyi ukun nan da Allah ke bi wajen yi ma al'umma bayani bayan ka bayani bai faru saboda Allah ya san cewa irin wannan tunanin bai faɗo wa zuciya mumuni saboda shi mumuni ya san cewa ni Allah ba ni bane abin da nake tunanin ba zai yi gare ni ba haka bai bai za ta yi tunanin ba zai yi ba gawa ga Allah an fahimci magana sai ma ne ke cewa kama sa'ala sahabatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar inda sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina kana Allah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard sahabbai sun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce rasulullah a ina Allah yake kafin ya halitta sammai da kasai an fahimta ku fa ajabahum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sace kana Allah wa lam yakun shay yace Allah ya kasance kun babu komai an fahimta ku kana Allahu wa lam yakun shay'un Allah ya kasance tun babu komai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ansa to kaga wancan shi ma da ya halatta mu ne ya tunani tun sun yi kan su ma ala fi tamban sai malike fa hada su'alun azim yadullu ala anna kull ma yahtaju ilayhi an-nas fa inna Allah yubayyinuhu bi ahad al-turuq ath-thalatha da wannan tambaya da fafuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina aina kana Allah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard tambayar da suka ma Allah cewa ina Allah ya ce kafin ya halitta samai da ƙasai? ko manzon Allah ya ba su amsa kala ce wannan yana nuna cewa duk wani abu da ɗan adam ke bukata ya sani to sai da Allah ya bayani shi sai daga cikin hanyoyi uku nan ko Allah ya bayani shi a Qur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin sa ko kuma sahabbai su tambayi manzon Allah manzon Allah ya ba su amsa shi abin da kaga samu asali daga hankali uku nan san adam bai da bukatan shi sa Allah bai sanar da shi a wannan wannan yana daga cikin tantin ahlus sunna da wannan ba su ba duk abu da ya shafi Allah ya shafi manzon Allah sa ahlus sunna yana tsaya ne ga to menene Allah yake menene manzon Allah yake Sarwa ahlus sunna da shafi fari duk girman ka duk matsayin ka in ka ce kaza Allah yana da shi kaza manzon Allah yana da shi za su mutu shi dalili wannan shine ka'ida kwanaki a ga kai sati uku na je wani guri haka na mun gyaran mashin sai na jo ya sa wani wani tatsuniya na wani sashi a kawai mai ashaba ga yawancin jiya suna sashi a status sun su shi yake cewa duk wani wanda sunan shi muhammad ne to duk yadda a duniya ba zai shiga wuta ba yake ranar kiyama Allah zai tara wa hukunan Muhammad ga shi kuka ba mu gashi kuna da babban suna suna jin kuɗin azwata kuma yanda na iya ku shiga aljanna wai kai ma an kama ma ɗanka Muhammad duk da kai ko me kai ai ba zai shiga aljanna ya barka ba in mace tana haihuwa ɗana mutuwa ko ka ce ya Allah in ya haihu sunan shi Muhammad Ba zai tsaya kaza ya dinga mu tsaya shiru sai kai mun gyaran mashin kaga wannan da ya sa ka abun nan ce eh wai ya sa saboda shi ne mun gyaran mashin ne ce okay to na ɗauka ma ya sa saboda ni ne ni ya ce yi yau kana barin nan za mu fara da shi ake ke lafiya shi <laughs> bako ne ke lafiya shi ne tafi sai yanzu kaga wannan kaga wannan yanzu wai kuma wai kuma ya gama fada Ya yanzu yanzu sai ka ji sai ka ji masu ƙaryan sunna sai ce maka a wani aya a wani hadisi to mu shi ko ba aya ko hadisi mun yadda matsaban annabi ya wuce nan haka shi kaga already da kuma wanda zai nake ta tambaya kuma iskar ya toshe ya toshe ya toshe tambayar ya toshe tambayar kaga wannan ya zama sai kace ta zo mu ji ta shi kuma kace ta zo mu je zai kaji makiyin annabi kaji kun faɗa muku makiya annabi to akwai makiyin annabi ga wanda ma annabi ƙarya ka ka dan wuta muna kalmar manzo Allah ce man kana ba alayya muta'ammidan falyata huwa maq'adahu min nar wanda mun ƙarya da gangan ni nawa kai shi wajen zama a wuta kuka fiye mutu ya fara tunanin wani kuna zai zauna a wuta ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ka ce Ibrahim Inyas a cikin tafsirin Sahih Riyadus Tafsir yake tafsirin faɗin Allah innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha bai kawo cikin fatul qasas ko bai kawo isan sababun nuzul a ayan ta sababun nuzul saboda damuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda mutum Abu Talib ba ba a musulunci ba ko wato wallahi mutane na da suna karatu ko akwai wani ba za su faɗa ba saboda wani lokaci da kan suna fara ce wannan ya mun fita babin hankali aka ce fara ce mun fita babin hankali yanzu ba hankali muke ba hakika muke yanzu kai kai hankali ne ba da kai ba, sai to lallai mu akalla kai mu akalla ta maje da hankali shi ne Sheikh Ibrahim ya an ya kawo sabon nuzul sai kuma ya kafe ce wasu suna cewa wai Abu Talib ya musulunta sai suna kawo wasu baitoci wasu baitoci da Abu Talib yayi zai ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ban musulunci wanda yake ya ya san cewa musulunci gaskiya ne kuma har lokacin da zai rasu ya fara yace na yi san abin da kake kai sai Muhammadu gaskiya ne amma na jin kunyan mutu ba kan abin da iyaye da kakanni suka mutu suka na kai sai wasu suna faɗan wannan wasu kuma suna wasu ma suna cewa hatta iyayen annabi cewa Allah ya rayar da su sun musulunta tukun suka kai mutuwa sai ya suke duka wannan karya ne ba wanda ya tabbata daga annabi yake matsayin annabi ya wuce nan amma ko ba za a tara addini da ƙarya ba abin da bai faɗa kenan zai karanta fi riyadu tafsir cikin wannan wannan wannan ayan ka la tahdi ma mahduth walakin Allah yahdi man yasha amma kaga yana daga cikin jiman da ke tsakanin ahlus sunna da ɗan cewa wai ahlus sunna sun ce iya annabi kuna wuta to wai ba shi annabi mane ya faɗa ba annabi mane ya faɗa inna abi wa abaka sunna za ko da nasin Za za kore ni? kaga annabi ta kai shi ne kaji sanin tsakiyayen shi ne to akan annabi aka fara kaga da ba don kissan annabi ibrahim a qur'ani yazo ba shi ma da wasu su kare ta da ba don kissan annabi nuhu da ɗansa a qur'ani yazo shi ma da wasu su kare ta da ba don kissan annabi lutu da matansa a qur'ani yazo ba da wasu su kare ta duk da wasu su kare ta wallahi tabbace ta abi lahab da ba don a qur'ani yazo shi sun kare ta sai rabu la ba ai kawun annabi ne an samu wani ya ce ma wai in dai ka ta karanta tabbace za a tsalla to kana fata ma an rai eh ka duba irin waɗannan abu ahli sunna ba ruwan shi abin da ya tabbata qur'ani ya tabbata sunna za mu faɗa ko za mu aiki da shi kuma shine sunnan in ka yi ba za ka yi ba ko bai maka daɗi ba sai ka daina jin karatu ahli sunna ko ka huta ko ka huta imam alkazi iya cikin sharhin da masayin musulun alkazi ya kima yana da sharhin da masayin musulun kasu imamun nawa ya goye da yake shi na shi na alkazi iya muktasar ne sharhin babu tsaye sai ka wannan hadisin inna abi wa abaka sanar sai ka san shi an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma kalla iyaye na sun mutu amma lokacin lokacin shirka ya matsayin manzon Allah ya kauda kai ya ake tambaya manzo Allah ya kada yayi tambaya na uku manzo Allah ya ce suna wuta mana shi hankalin shi ya tashi ya juya hankalin shi a tashi bai ruwa ne ce falamma kafa lokacin da ya juya ba yake tafiya na dawo sai manzo Allah ya kira shi sai manzo Allah ya ce sai manzo Allah sai ya ce inda abi wa abaka tinnar shi ai ba kai kadai bane ni ma babana a wuce sai alqabi ya ce ce na dawo liyallimahu anna musibatahu ma sawa ji alqabi iyad yake manzo Allah sai ya kira shi to ne tabbatar cewa jarabawan da suke cikin ilimi ne har shi ma alqabi iyad sai ka ce makin annabi ne ba gidan dariƙa da ba kan taki ba. har sa ma yan suke da suna ashaba shi ba wajen annabi ne ko to da to hadisan sai ma muslim su ne makiya annabi ko da Allah ya tashi kama sai hadisan duka a fahimin muslim ba daman ka tsara ne da a sanar da yake ko na sa'i ko ibn maza da an yi kutubul hadisin ko kutubul Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu zuciyan karban gaskiya ko bata mana dadi ba sai ma ya kulle da cewa wal jawabu an al iskal fi hadith an nuzul yake to amsan da za a ba wanda yake iskali akan wancan hadisi na farkon Allah madaukakin sarki saman duniya yace ayyukan sai a ce masa in yana ce yana sai da tamsa ما دام صوت الليل الأخير في هذه الجهة باقيا النزول فيها محقق لتكي أولا ذاك أبقى عرق شيء متى أن ينزو مثال ينزو عكسي أنا جيريا أنا أكون أرشينا داري وكسا عرق شيء الله متوقع كنسا كي يسوق سوى الدنيا وفي غيرها لا يكون النزول قبل صوت الليل الأخير أو النزول kuma ka sa a ranka cewa wannan saukan baya yiwuwa kafin cikin ƙarshe baiwa a tsakiya baiwa a farko dole a hukun ƙarshen ne haka Allah yake yi yace wallahu jalla wa ala laysa ka mithlihi shay shi kuma Allah madaukaki sai babu wani wanda yake kamfa gare shi ba wani wanda yake kamfa gare shi wal hadith yadullu ala anna waqtan nuzul yantahi bi tulu'i fajr kuma hadisin yana nuna cewa wannan sauko wani Allah yake yana wanzuwa har sai alfijir ya kido to kai sai kai hukunci a inda kake ne ake rayuwa sauran gurare kuma ka bar ma Allah ka yi shi Allah ba irin ka bane shi kenan ka huta sai ce wa alaina abin da yake wajibi a kaina an nastaslima shi ne mu mika wuya wa an naqula sai mu ce sami'na mun ji wa ata'na mun yi biyayya wa tabana mun bi wa amanna mun yi imani malaka fa hadhihi wazifatana la natajawazu alquran wal hadith yace wannan shine aikin mu ba ma tsallake alkur'ani ba ma tsallake sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so dole ki ka yadda da wannan ka imani da wannan kafin za ka zama ahli sunna na gaskiya kuma sunna dama shine musulunci wanda Imam Barbahari yake faɗa cikin Sharh Sunna yace wa alam anna sunnata hiya al-islam wal islam huwa as-sunnah sai ka sani cewa sunna fa shine musulunci musulunci kuma shine sunna duk abin da kake na musulunci in ba sunna kake wa musulunci kake wallahi imamu ahmad ibn hanbal ɗansa abdullahi yake ba da labarin wata rana abokin sa ya rasu da shigo gida ran ba hankalin shi a take ce me faru yake ba aboki na wane ne rasu yake amma ya mutu yana ahli sunna sai yake yake kaka bata rai ya mutu ahli sunna ne ba yake kaka bata rai shakuru mun ka san da mutu yana kan sunna haka da matsala Allah ya sa mu gani insha Allah ta'ala Allah ya abu zama ta gaba sai ko mu shiga wannan duka mukaddima sai ibnu Usaymin ya mana za mu shiga asalin kuma karatun littafin kitabu tauhid abin da muka fara dire Allah ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya sai mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alheri duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam